Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanon nasu. Shugaban kwamitin ceton kasa kuma shugaban ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya isa a yau a birnin Lome na kasar Togo domin wata ziyarar aiki da sada zumunta akwai mu da karin bayani. an kawo karshen wani taro zuwa ga 'yan jarida a yau a birnin wagadugu kan batutuwan tsaro da fondation irada ta ɗauki nauyin shiryawa a yau shirin mu zai mai da hankali kan rasuwar murgayin albarkaci bo na tawa da shahara wajen tatsuniya. To madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya shugaban kwamitin ceton ƙasa kuma shugaban wato ƙasa Brigadier Janar abdulrahman Chani ya bar Yamai a yau da safe zuwa Lome babban birnin ƙasar Togo domin wata ziyara aiki da sada zumunta in ji fadar shugaban ƙasa mambobin gwamnatin rikon kwarya daga cikin waɗanda suke rakiyarsa akwai salifu mudi wato ministan tsaro da yake rakiyar shugaban ƙasa a wannan rangadi. a gaya bututun mai da ke hada wato rijiyoyin man fetur na agadem zuwa tashar ruwan benin na seme na barazanar daktarwa dalilin rikicin jin mulki a kasar Nijar duk da takunkumin yawo kan Nijar Benin da farko da ke goyon bayan matakin soja kan Nijar ta tabbatar da fara aikin bututun man. Ministan kasuwanci na Benin Ruwald Wadani wato ya jaddada niyyar Benin cikin shirin duk da takunkumin tare da samar da gangan mai dubu ishirin kowace rana Nijar ta zama ƙasa mai fitar da man fetur sutura tun shekara 2011 tare da kamfanin kasar sin china national petroleum corporation A birnin Wagadugu karo na fudu ne kuma zaman karshe na horo zuwa ga 'yan jarida 25 da suka fito daga kasashe bakwai na yammacin Afirka ya kammala a yau da yamma. Zaman taron bisa tsaro na shekara da fundasun Irandar ta shirya. A ƙarshen 'yan jarida sun bayyana fatan su game da yadda za su mai da hankali kan zaman lafiya da rigakafin yaƙe-yaƙe a cikin rahoton fadalalu. Mun koyi abubuwa da dama bisa zaman lafiya da rigingimu da dukkan abin da ya shafi zaman lafiya. Yanzu a matsayin ɗan jarida zan sauya yadda nake gudanar da aikina. Saboda a duka lokacin da nake wani rahoto zan yi tunanin zaman lafiya. Mun san zaman lafiya yana da mahimmanci balle a wannan lokaci da ƙasar mu take cikin wani yanayi. Mun koyi abubuwa da dama kamar su dubarun kariya a cikin aiki. ko da cikin shirin ko ta kwana mun san yadda za mu da kanmu mun kuma koyi yadda ya kamata mu gabatar da rahoto cikin wuraren da ke fama da rashin tsaro mun san yadda za mu gabatar da rahoto da wanda ya tsinci kanshi cikin yanayin musgunawa musamman ma mata da yara da suka fi fuskantar wannan matsalar kai a kai sun taron horo na farko ayyuka da nake yi sun canza ina iya cewa wannan horo yana da matukar muhimmanci a gare mu Jiya bakwai ga watan Disamba a Yamai wani dandali a daura da bikin zagayowar sanarwar 'yancin ɗan adam ta duniya a karo na 75 bisa takenmu girmama alkawuran 'yancin daidaito da shari'a domin kowa. Wannan taro ya haɗa masana kan rawar da za su taka da taimakon kan kafofin yatsa labarai da za su bayar domin bunƙasa 'yancin ɗan adam wato shekaru 75 na wato 'yancin ɗan adam kalubale da makoma a nijar ibrahim abdul tikire shugaban asha a cikin rahoton amadu haruna jibo ismail Nan da 'yan kwanaki za a raya ranar ƙasa da ƙasa ta haƙƙin ɗan adam wacce bana za ta yi daidai da cikon shekaru 75 na sanarwar haƙƙin ɗan adam ta duniya wato DUDH. A nan cibiyar LGDH mun ɗauki azama ta musamman domin raya wannan ranar ta hanyar shirya wannan muhawarar kan maudu'in haƙƙin ɗan adam. Mun gayyato ƙwararri a wannan fannin domin su tattauna tare da ɗaliban fannin shari'a na fannin sadarwa da na fannin jarida. Mun kuma gayyato gayyato 'yan jarida domin su ma su halarci wannan muhawarar a samu tattaunawa ingantacciya don a ƙara fahimtar da su wannan maudu'in na hakkin ɗan adam. Kenan a takaice wannan muhawarar an yi ta ne domin ɗaliban fannin shari'a sadarwa da jarida tunda su ne ke matakin koyo har yanzu kuma don su samu su fahimci wannan fannin na hakkin ɗan adam yadda ya dace har su kai ga kiyaye shi. Ƙungiyar kare da kuma rakiyar 'yan mata ta Apaji F Nijar hukumar sanya ido kan sadarwa ta ONC da kuma ƙungiyar 'yan mata domin sauyi IGFC sun shirya a ranar jiya a Doso da wani horo kan matsayi da nauyin kafofin yada labarai wajen yaƙi da auren ƙananan yara. Saidu Umaru Sani ya yi wa Nana Hadiza Hassan ƙarin bayani. Ma'anar wannan zaman taron ita ce tsara wani jadawalin shirye-shirye na gidan radio da na talbijin tare da 'yan jaridar jihar Dosu kan maudu'an da suka shahi auren yara da karatun ɗiya mata. Ƙungiyar da ke kula da ayyukan sadarwa za ta yi bitar jadawalin shirye-shiryen da za su bi sau da ƙawa su ga yadda ayyukan ke gudana saboda wannan fannoni na buƙatar wayar da kai na musamman. tuni dai muna da wani tsarin ayyukan da muka yi na shekara 2022-2024 wanda ya danganta da wayar da kai a kowane fanni wannan shine ya ba mu damar damawa da 'yan jarida tunda ta hanyar su ne mu zai je nesa a namu bangare ma muna da masu wayar da kan da suka kware wajen isar da sakonni musamman ma a cikin karkara muna kiran masu gidajen rediyoyi na su rinka gabatar da shirye-shirye na wayar da kai kan auren yara sensibilisation sur euh, le mariage des enfants et la scolarisation de la jeune fille. Karamin ministan kuɗi mummuni Bubakar Saidu ya yi wata ganawa tare da shugabannin ma'aikatan tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Nijar a ranar jiya Alhamis bakwai ga watan Disamba. Wannan ganawa na cikin tsarin wani jerin tattaunawa da ma'aikatar take yi da ta fara kuma tare da abokan hulɗa na Nijar a cewar kamfanin dillancin labarai na ANP. mutane goma sha biyu daga cikinsu mutum guda na wata ƙasa an kama su tare da tarin miyagun ƙwayoyi da darajar su ta wuce miliyan 28 kuɗin sefa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi octis da na hukumar jandarmeran agada suka yi wannan kame kwamishinan 'yan sanda kabiru idi kantu shugaban reshen octis agadas ya yi wa musa mamman ƙarin bayani Yanayin miyagun ƙwayoyin da aka kama sun kasance kamar haka. Kullin tabar wuyi 217 da jami'an yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi na da suka kama. Kullin wuyi 89 jami'an jandarmomi suka kama. Da ƙwayoyi 50,000 na Exol da kuma ƙwayoyi 850 na Diazepam da jami'an yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi na da suka kama. Bincikenmu ya ba mu damar ɗora hannu bisa mutane mutane goma sha hudu ɗaya daga cikinsu ɗan ƙasar waje ne mafi yawan ƙwayoyin da aka kama suna zuwa ne daga najeriya ƙwayoyin sun kai daraja miliyan 28 na sefa daga watan oktoba nobamba da disamba amma mafi yawan ƙwayoyin da aka kama a watan nobamba ne Basha kolin kifi na karamar hukumar karkara ta tsarnawa da ke jihar birnin Kwane ya fara a wannan mako. Wannan basha koli kungiyar gyaran Allah tare da tallafin wata ONG wato ta shirya shi. Mu saurari Hashimu shugaban kungiyar gyaran Allah a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. mun girka wani sana'a wanda ya danganci kiwon kihi kuma gwargwadon hali allah ya sa dai yanzu karhin shi ya kai hannun sashi kasuwa don ko sunan entreprise ta mu gyaran allah mun samu girka wannan kasuwa tare da goyon proje pimela tare da bagiri da suka kama muna muka samu muka girka wannan aiki da mutane sun zo abinda muke so mutane su su gane na farko muna so matasa su gano da akwai wata dama da ya kamata su buɗe idonsu su gani irin wannan ayyuka suna yiwa ba dole sai an kawo mana abubuwan ga da wasu ƙasashe ba ayyuka na da muna iya yi ko mu samu albarkacinsu akwai musamman wajaje da allah ya musu arzikin ruwa to kiyon kihi in ga ruwa bai da wata larura Ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasa MENA A ta samu sabon koci Zaki Badu bisa kwantaragin shekara biyu daga ranar 1 ga watan Disamba zuwa 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2025. Sanarwar ta fito ne a ranar jiya daga bakin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa cewa da Fenifut. A cewar ƙungiyar aikin sa shine na aza MENA A kan gasar kaf da kofifa a tsawon wannan wa'adi nasa. zakari zakariya'u ibrahim zai zama mataimakin nasa da yanzu yake kocin riƙon ƙwarya na maina. yanzu sai mu na musamman albarka cibo da yake raye babban mai yin tatsuniya ne na yankin tawa ya rasu a shekara 1979 mutumin ya bar tarihi sosai domin al'umma adar musaurari alhaji asuman abarshi masanan al'adu a cikin rahoton habiba ahmed Wane ne albarka Cibo? Albarka Cibo Albarka Cibo babban mai tatsuniya ne da ya fice kowa ya san shi a nan tawa. Ya yi da yawan tatsuniyoyi, don haka ne ofishin ministan al'adu ya ba da sunan shi a gidan al'adu na tawa. Ana kiran gidan da gidan al'adu na Albarka Cibo. zan da la culture Albarka Cibo. wace irin gudunmuwa ya kawo cikin bunƙasar da al'adun jihar tawa ya kawo gudunmuwarsa a fannin faɗakar da matasa da tsofi da yara saboda duka tatsuniyoyin da albarka cibau ya yi suna da ma'ana wanda daga ƙarshe akwai abin ɗaukawa za ku gane albarka cibau mutum ne mai son al'adu duka tatsuniyoyin da ya yi akwai faɗakarwa a ciki a cikin iyalinsa akwai wata daga cikin 'ya'yansa mai suna safiya da ta gaje je shi wacce idan akwai wani taro tana zuwa tana nuna lalle ta gaje abin daga mahaifinta. Shin ana sauraron tatsiniyoyin shi har yanzu? Eh kwarai kuwa ana matukar sauraron tatsuniyoyinsa. Yanzu haka a radiyon RGT na Tawa lokaci zuwa lokaci ana saka tatsuniyoyinsa. A fuskar radiyo na kasa ma ana saka tatsuniyoyinsa. Misali idan kuna so zan kawo muku ɗaya daga cikin tatsuniyoyin hanyoyin da ya yi tsakanin tuji da ɓanta shi tuji babban tsuntsu ne shi kuma ɓanta wani ɗan ƙaramin tsuntsu ne a duka inda tuji ya bi yana kokowa kuma yana kadawa har ma yana jima mutane da ya je garin ɓanta kowa ya ce ba zai yi kokowa da shi ba sai ɓanta ya yi fushi ya ce ya zo su yi kokowa sai tuji ya ce a'a ina tsoron na kashe ka sai ɓanta ya ce idan ka kashe ni na yi jihadi saboda garina sai suka shiga kokowa sai ko banta ta yi nasara a kan tuji har ma ta hau samansa nan ne albarka cibau ya ce ku bar ganin farin kan banta ba na yau ne ba banta ya ka da tuji su kuma makaɗa waɗanda suke tare da tuji sai suka koma wajen banta kullum makaɗa suna tare da wanda ya yi jarumta ne ya yi nasara shine abin da ake so a nuna a cikin wannan tatsuniya To yana gani duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Studio Kalangu yanzu lokaci ya kusan da zan haɗa ku da Karima Hasumi Guruza da zai gabata muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a ci gaba da sauraron Studio Kalangu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu